Majalisun ƙananan hukumomi na da rawar takawa wajen samar da ababen more rayuwar jama'a a matakan yankunan karkara, to sai dai akasarin ƙananan hukumomin Najeriya sun samu kansu cikin wani yanayi na takura da rashin samun kuɗaɗen ayyukan ci gaban mutanensu na karkara a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. a sakamakon yin amfani da asusun nan na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnoni da ƙananan hukumomin. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger ya ce a halin yanzu ba zai rike ya ce a halin yanzu ba zai rike kuɗaɗen ƙananan hukumomin ba amma ya ce bisa la'akari da yadda suka zo cikin halin rashin kuɗi ya zama tilas ƙananan hukumomin su mayar da hankali wajen samawa kansu kuɗaɗen shiga a maimakon dogaro da na Abuja. Ah, su kansu local government kudinsu da ke zuwa daga abuja in an cire kudin albashi abin da ke rage bai fi miliyan 100 ko 150 ko 200 ba to miliyan 200 nawa ka raba mu local government babu kuɗi amma na ya zama da suna na musu cewa su yi kokari su zauna su gyara revenue na local government abin da na fuskanta mutane sun ɗauki revenue local government kamar kuɗin sawa aljihunsu to na gaya musu na ce babu kuɗi da ke daga abuja so ya zama dole da gwamnatin jiha da na lokacin gwamnati mu haɗa kai mu tsaya mu duba mu ga ya za a mu gyara revenue revenue nan da shi za a mutane aiki kawowa yanzu dai ƙananan hukumomin jihar Niger ba su samu kuɗaɗen su na watan Fabrairu ba daga gwamnatin tarayyar shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger Alhaji Gambo Tanko Kagara ga abin da yake cewa mu yanzu ba mai expecting din shi nan ba sai an yi revenue allocation meeting tukuna yanzu wani hali kuke ciki a kananan mu a kananan hukumomi dukkanmu lokacin da muka samu gauna muka zauna da shi ya ce mana dukkanmu mu koma gida mu je mu gyara gidanmu tukunna mu yi tunanin menene za mu yi ma jama'anmu A nashi gefen shugaban karamar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ya ce yana da ƙwarin gwiwar samun kuɗaɗen da za su gudanar da ayyukan ci gaban mutanensu na karkara. Duk da yake akwai matsaloli yanzu a ƙasan gaba ɗaya wanda kowa ya san da ita. Gwamnati karan kanta tana yaƙi ne Daga yadda za a yi mata biya albashin ma'aikata amma dai ba za a tabbata haka ba in abubuwa suka walwale na tabbatar da waɗannan hakkin na karamar hukuma ba abin da gona zai dashi shi. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce za ta sanya idanu domin tabbatar da an sakar ma ƙananan hukumomin su in ji shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar Malik Madaki Boso. To amma ina son tabbatar maka cewa mu a yau majalisun yau mu muna da kwamiti a majalisa wanda yake rike da maganar kankananan hukumomi kuma ni zan so irin mutane zan tabbatar maka cewa mutanen da muke da su a wannan kwamiti ba za su yarda da irin abubuwan nan da ya faru a baya ba. Al'ummar karkarar dai na cike da fatan ganin an samu ababen more rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin Muhammadu Buhari mai taken canji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.